wanda a bisa ga baiwarsa ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallaci da yake a naikon kwatas a shiyar bado cikin babban birnin sokoto saboda mu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka wanda shi ne a khata'ul musallin na muhammad siddiq al-minshawi rahimahullahu ta'ala darasinmu da na gabata shine darasi na saba'in da biyar wanda yawan Allah ya yarda za mu fara warkon darasi na saba'in da shidda darasinmu na saba'in da biyar ya dakata a shayi na ɗari da talatin da bakwai inda a gabar da muka tsaya bayanin kurakuran masallata na hudu dangane da abin da ya a halarcin karanta wani yanki a kowane dare, halarcin karatun kowane yanki a kowane dare, in kan ban tsallake ba ko? Eh, Don muna magana ne game da abin da ya shari tsallar tarawihi ko? Kuma kamar a karatunmu man kammala man kawo ga bayanin kurakuran masallata na abin da ya shafi harkar duha na ga kawo gare shi ko yawwa a nan kamar nan ne matasanmu duha ba eh yawwa. kama inda muka tsaya bayani ne na kurakuran masallata ga cewa an so kowane dare sai an karanta wani jus wani yanki wannan aka ce gashi ayyanan ne kamar a ɗari biyu ko wanda aka ce ba dalili a kan shi. Ta matasar mutum sha Allah da shayi na ɗari talatin da bakwai a wannan darasin namu na saba'in da ta za tashi a sakin layi na uku daidai gabar da malam ke cewa a haƙa'on fi salati du'a. Za mu ji abin da akura kuran masallata dangane da abin da ya shahi sallar du'a. malam yace ce min al-musallin da yawa daga cikin masu sallah ya yatrukuna ya salata suna barin wannan sallah ta du'a me yasa suke barinta jahulan don dai rashin sani bai kadariya da irin gwargwadon daraja da girman da ita sallar du'a take da shi balka ma garar da magana inna minhum akwai daga cikin masallata man la ya arifu ma iya salatu du'a cikin gungun mazallata ya sallah kan an kare kacce sallar du'a wani sai ce duk Allah wa kamai dan shi bai san ta ba ana samun cikin masallata wanda bai san sallar da aka ce masa salatu du'a ba malam ya ce salatu du'a ita kuma sallar du'a la fadlun azimun tana da wata falala mai girma ga dalili akan bayanin falalar tawana da girma fana bai zarrin radiyallahu an an karbo daga Abu zaro Allah ya kara masa yadda kola Abu ya ce, kola Rasulullah manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yasbahu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa yana waye gari ga gaba kowanne ga kowace gaba daga cikin ɗayan ku ya zama tana da sadaka ma'ana in Allah ya waye gari duk gabobin da Allah ya halitta maka yana riwa ya zama kowace gaba na da sadaka ba kullu tasbiya duk sadaka kace sai da Allah wannan matsayin sadaka ne kuma kamar gabobin ka gaba ɗaya kowace ta waje haka in ka waɗi wa kullu tahmida ni cewa alhamdulillah sadaka shi ma yana matsayin sadaka wa kullu ta'lila dakan cewa ka la ilaha allah shi ma sadaqa matsayin sadaka ne wa kullu takbira cewa ka Allahu akbar matsayin sadaka ne wa amrun bil ma'ruf horonka da alhairi da zaka yi shi ma sadaqa wa nahyun anil munkar anin kada zaka yi daga abin da yake abinki ne shi ma sadaqa sai malam ya kawo abin da amma al shahid ko kuma sai mahallin shahid ya bayyana a tsakiyar wannan hadisi inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa yujzi'u min zalika yana isa ma duk abubuwa da aka ambata subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha Allah! oro da alkhairi hari da dinki duk wannan yana isa musulmina, na naka isa musu raka'a ta ne raka'o'i guda biyu yarka'uhuma min ad da mutum zai yi su na sallar du'a kai biyu na du'a irin alkhairin da zaka samu yayi kamar abubuwan da aka gidanya ko abubuwan da aka lissafa wanda an horo da alhairi da hani da abinki da suna ciki kuma wannan hadisi hadisi ne ingantacce da imam muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba ɗari bakwai kenan yanzu mun san me aka ce ma du'a da kuma irin daraja da girma wanda Allah ya ba du'a wa an buraida an karbo daga buraida Allah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi zira da aminci tabbata a gare sa ya ce bil insani da mutum dan adam sittuna wa salasu mi'ati min salin mutum yana da gaba ɗari uku da sittin gaba ɗaya ɗaya a har sau ɗari uku da sittin gaɓoɓin jikin mutum. A misalin alaihi ko? Alaihi ayyata saddaka an kulle mifsar kuma yana akan mutum ya yi sadaka da kowace wadda gaba. Kaga kamar in kai sadaka kamar kaya har sau ɗari uku da sittin. عليه أن an عن كل min ha صدقة ya zama kowace gaba daga cikin gabobinka kamar a ce ta ba da sadaka ka yi horo da alkhairi kamar duk gaɓoɓin nan naka guda ɗari uku da sittin sun yi ka haɗi la'ila ilala kamar duk gabobinka sun haɗi gaba ɗai guda ɗari uku da sittin ɗin qalu suka ce faman alladhi ko zalika wani naka iya ba da sadaka ga gaɓoɓi ne gaba ɗai su ɗari uku da sittin ya rasu lalla qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce annakhamatu majina albasaqu ko miyau ko majina ko miyau bil masjid da aka tsara cikin masallaci ya rufa sai ya mutun mutum ya sa hannu ko kawa ya rufe kamar irin masallatai mun tsarin da wanda kamar kasa ce ko an da ko majina kan rufe da sai ya zama kamar duk gabobin nan naka guda ɗari uku da sittin ko wuce ta aikata aikin alkhairi a matsayin sadaka. Aw shay ko kuma wani abu yurhihi an tariq da mutum zai nisantar da shi daga hanya. Kana ta yi akan hanya sai ka ga kwalba, guntuwarta, ko kashi, ko duci, ko garwa, ko wani abu da ka iya cutarwa. Ka ɗauke shi ka gusar da shi, kamar gabobin nan naka guda ɗari uku da sittin gaba ɗaya da sun yi wannan aikin fa in lam qadir idan mutum bai samu dama ko iko ba ko hali ne waɗanda ayyuka na alkhairi da aka lissafa faraka hatta du'a raka'o'i biyu da zai yi na du'a da wa alo tana isa mai daga duk waɗanda ayyuka alkhairi wanda shine mahallin shahid alal aqalla in za ka yi sallar du'a ta zama abin biyu shine mafi karamci za mu ji abinda an makwara ga rakawohi na duha qala an-nawawi al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yace wa fihi dalilun a cikin wannan hadisi akwai dalili ala izami fadli a akan girman falala ta sallar duha wa kabiru mawqi'aha da kuma wato girman matsayinta ga irin falalarta wa kadiri mauki'a da girman matsayinta wa annaha tasihhu raka'ataini idan zana inganta kai ta a cikin raka'a biyu ma'ana raka'a biyu in kai za a ce kai du'a wanda imam muslim ya rawaito wannan hadisi mai lamba a ɗari biyu da arba'in da biyar قال الشوكاني الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يجي ولا حديثان وين قال يسيقوا نبينا واركود نبيو يدلاني سنة دليلي على إذن فضل الدعاء أكن جرما فرلا تدعاء وكثير موقع موقعها لجرما مطينتا وتأكيد مشروعيتها لقرف فدا شريعا تدعاء ma'ana an ta mana yi amma ba a ce wajibi ba ce amma dai in ka Allah na baka lada na ita wannan sallah ta du'a wa anna raka'atayha hakika ta guda biyu ziyari suna isa an talati mi'atin wa sittina sadaqa suna isan ma daga a sadaka ɗari uku da sittin kamar yawan gabobin mutum ko in mutum ya yi sallar nafilar kamar ya yi sadaka har sau ɗari uku da sittin wa ma kana kazalika duk abin da ya kasance kamar haka da irin matsayi da irin kima da irin daraja fawawa fikun to lalle shi ya cancanta bil zaba, da cewa akwai bukatar alizance shi wal mudawama akwai bukata a dore a doge a yi tai saboda irin alkairi za a ga ɗari da talatin da takwas na ɗari da talatin da takwas wanda inda kawo yanzu nan ne muka kawo ƙarshen bayanin sallar du'a da kurakuran da masallata ke yi game da ita du'a din sai malam ya ce a khata'uhum shayi ɗari da talatin da takwas a warko a kura kurakuran masallata fi salatil istisqa ga sallar roƙon ruwa sallar da aka shar'anta mu yi idan Allah ya jarrabi mu da wari malami ce ya kudi wa kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane na yin kuskure inda ma ya turkuna salatal istisqa lokacin da suke barin sallar roƙon ruwa inda la hajatu ilayha lokacin da yake akwai bukata zuwa ga yin ga abubuwan mu suna bushewa sai kowa ya kula ba kai ne za a kitan yaro ban kusan ma yanzu abin ya zama kamar wani tsawon yayi ko za a ga duk irin yadda aka rasa ruwa ita a roƙi ruwa kamar yana da wahala wala ya na biha ila Allah kuma mutane ba za su kankantar da kai ba sai addu'a zuwa ga Allah don Allah ya yayi ya ɗauke damuwar rashin ruwa ga shi kuma وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في fa’ala ذلك ya tabbata annabi ya aikata haka ma'ana annabi ya yi roƙon tare da shi da sahabbansa fa'ana abdullahi ibn zaid an karbo daga abdullahi ibn zaid kare da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya annabi ya fita wajen roƙon ruwa wajen sallar roƙon ruwa waje a al kibla sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya muskanci al kibla ya da'u yana addu'a wa wala rida'a sai an ya juyar da mayafinsa wannan killin ake rafiyawa a kawada Wasan sallar ce ne sai ya sallaci sallar nafila a sallar a biyu na roƙon ruwa kenan Ya rafi ma bil qira'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihi bayyana karatu a cikin waɗannan rakawoyin guda biyu da yi wannan hadisi za mu ga imam al-buhari ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi imam abu dawud ya rawaito shi al-imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala shi ma ya rawaito shi cewa annabi ya ita wurin sallah ta roƙon ruwa kenan mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan har an samu irin wannan mas'ala akwai buƙatar mu yi koyi da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ana bi hurairah an karbo daga abi hurairah radiyallahu an Allah ya kara masa yadda qala abu hurairah yace karaja nabiyullah annabin Allah ya yi ta sallallahu alaihi wa sallam yawan wata rana yastasqi yana neman shayarwa ma'ana wurin roƙon ruwa wa salla bina raka'atayn sai mana salla raka'a biyu kalacin da abin da annabi ya horo da yi duk wani abu da za a yi wanda ba shi ba sabanin haka ne mutane su tafi a masallaci su karanta Qur'ani ba shi aka ce su yi ba mutane su tafi masallaci su yi sallah ba shi aka ce a yi ba musallan khairi ko shi aka ce a yi Yana abin da aka yi na jahiliya dori a doki gwangwaye da garwaye ana yawo ana kiri ana ruwa haliru ruwa haliru dan zargin ruwa haliru mai rigar ruwa haliru mai wata wannan da jahiliya ta ko alhamdulillah wanda Allah ya yi mana wannan ga wancan lokaci na bayan duk wanda an matan mallami sai ta samu malwa da tago da wando da riga sannan ta ratayo ga hokka a wasu ruwa na maka roƙo ga Allah da ma'aiki a gani ko ana ganin duk addini na akai wanda in mace ta sa irin tuwayen maza an tsire mata albarka to amma ina amma dai alhamdulillah da awa duk ta share waɗannan abubuwa waɗanda ba daidai ba an dawo ga abubuwan da alhamdulillah sai dai a fita a masallaci a yi sallar idi ta yi sallar roƙon ruwa ta wannan kenan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aita yayi sallah raka'a biyu ila azalin wala iqama ba kiran sallah ba iqama bayan da zuwa ya an yi ba kiran sallah ba iqama sannan qatabana sannan mana khutba wa da Allah ya roki Allah wa hawala waj'ahu nawal qibla sai jirar da waskarsa wajen alqibla rafi'a yadayhi yana mai daga hannuwansa sama sannan kallaba rida'a sannan ya juyar da mayafinsa kallaba rida'ahu ya juyar da mayafinsa faza alal aiman ya sanya bangaren dama alal aisan haka dama ta koma hagu haka hagu ta koma dama shine wal aisar alal aiman to wannan shine abinda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallam وابن عباس رضي الله عنهما معنى ان الله يجزا من دكا حالين كنتي زوا كيلوا الله يدوكي من رشي روا زوا كسام روا وعن ابن عباس رضي الله عنهما انكر كنت عبد الله قال عباس الله يقارى مسيدا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الاستسقاء النبي هيدا وجن صلى قروة متذللة ينامي أسأل تدكنسة mutawadi'a yana mai kankantar da kansa ma'ana bai daukar sa komai ba ya daukar shi wani karami mai bukata wurin Allah duk da shi khairu khalqillah ajma'in mutakhashi'an yana mai jin tsoron Allah mutadarri'an yana mai addu'a yana roƙon Allah wanda akwai ruwa mai mabambanta na sifar sallar roƙon ruwa da kuma addu'o'i da ake karantawa wato yayin khutba na kankantar da kai ga Allah dan muka diba za mu ga wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Imam Tirmidhi da Imam An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala malam ya ce fa'ida ta ne akwai wasu fa'idodi guda biyu dangane da abin da ya shayi sallar ruwa ko kuma ita sallah da ake yi don neman Allah ya shayar na al'umma wanda mun ji abin da a kurakuran wasu amma akwai dalili na ana yin ta kurakuran saba ma abin da shi ya tabbata shi na hakurin ko tarihu na farko daga cikin fa'idodi guda biyu tawi ta wilun rida juyar da mayafi ma da bayan kare sallah sai zama an juya mayafi haɓa hagu ta koma dama <clears throat> haɓar dama ta koma hagu <clears throat> ta sabitu abinda ya tabbata fi zalika cikin wannan huwa tawilu rida'il imam joya mayafin limami dole gairi banda wanda ba liman ba minan nas daga cikin mutane amma wannan magana ita ma tana da rauniwa na hadisi abi hurairah radiyallahu anhu sadiq saboda hadisin abu hurairah wanda yake ya riga ya gabata amma wa amma ma ruwiya amma abinda aka ruwaito min tawili ardiyatin nasi ma'ahu inda Ahmad amma ruwayar da aka yi cewa annabi lokacin da ya juyar da mayafinsa sahabbai sun juyar da nasu mayafi sannan wani ila alqibla sannan ya fuskanci alqibla wa awwala rida'ahu ya juyar da nashi mayafi fa qallabahu zawaran ya ji yadda shi ta baya a li ta wajen ciki ya jawo shi haka wata awalan nasu sai mutane suka juya nasu mayayi ma'ahu tare da shi qalan laysu haka na laysu ya ce wa abu yusuf na baban Yusuf ya wani imamu wa dahu to liman wa shi ɗaya ka juyarwa fahuwa waɗin cewa liman shi ɗaya ka juyarwa shazon ruwaya ce da ta ratse ma ruwayoyi da suka tabbata da ifon kuma ruwaya tana da rauni ya ce hadisi ne da ifi cewa liman ɗaya ke juyawa an yi sallar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ji da mayafinsa sahabbai su ma suka juyar da nasu idan ka diba a cikin tamamul mina na nasiru dinil albani rahimahullahu ta'ala da 264 za ka ga tsarin bayani dangane da haka haka in ka diba cikin sisratul ahadisi da'ifa da shi albani Allah ya mishi rahama za ka ga ƙarin bayani na abin da bai tabbata ba za ka ga wanda har tabbatacce za ka ga wanda bai tabbata ba cewa juyar da mayahin limami shi dai ka juyarwa to wannan ruwaya ce da ashaza amma cewa sahabbai sun juyar bayan da annabi sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam ya juyar to wannan ita ruwaya ita ce wanda ta tabbata Shazin. bancin ta race ma a hanya ma'ana an samu ruwayoyin da ba haka ba kuma ita ruwa ya kanta mustaqilliya alal istiqrar inna wa da'ifa ma'ana ya ce mai rauni yawwa to kaga bangaren ibada kuma inga abinda abin da ya tabbata ba za a dauki mara tabbaci ba a bar wanda an tabbaci to sai kaifiyatu salatul istisqa sifar yadda ya kamata a yi sallar roƙon ruwa asaniya ko na kallake ko ta game da fa'idodin ko to ya na biyu daga cikin fa'idodi da malam ya kawo mana shine ha bi qira'atin khassa keɓance sallar roƙon ruwa da wani karatu keɓantacce a ce sai kaza aka karantawa wannan yana daga cikin kurakuran masallata wata kabiru fiya sab'an kuma da cewa kabbara bakwai aka yi, wa kamsan da biyar kamar Gidi? ko Gidi kabbara bakwai da kabbara biyar ta ita ta roƙon ruwa ba haka ba ne. don haka kebance ta da wani karatu da kebance ta da kabbarori bakwai da kabbara biyar kamar a warko da ta biyu ko kullu hadha gairu sabitin duk wannan bai tabbata ba dama malla abin da yasa ya kawo waɗanda fa'idoji guda biyu da ya bayyana da abin da bai tabbata ba wa arawa fi wa a fi ga da'ifa ayyo ruwayar wannan na cewa ana kabbara bakwai da raka'a ta ko wurin sallar roƙon ruwa da kabbara biyar da ta biyu wurin roƙon ruwa da cewa ga kuma wani karatu ke bantacce an ruwaito a cikin hadisai waɗanda ba su tabbata ba idan mutum ya diba irwa galil zai gani a mujalladi na uku shayi ɗari da talatin da biyar zai samu cikakken bayani wanda shi ma malam albani Allah mishi rahama ya yi aiki ga wannan littafi na irwa'ul galil ta sai a bayanin sifar yadda ake sallar roƙon ruwa da kuma irin kurakuran da ake samu a wurin mutane wurin sallar roƙon ruwa din a تتم على وجه من الأوجه من الأوجه الآتية تتم إتسلل القروة تنا كمالا على وجه أكن وتوفك من الأوجه الآتية لما تشوف وسكو كندكي تفي ألف نقيكينا أن يصلي الإمام بالمأمومين من غير أذان ولا من غير أذان ولا إقامة liman ya yi sallah tare da masu biyarsa ba tare da kiran sallah ba ba tare da ikama ba rakatain kuma rakawo'i biyu fi ayi waqtin a cikin kowane lokaci gaira waqtin karaha banda lokacin da aka karanta sallah ko akwai lokuta guda uku waɗanda karatu suka mana da suka gabata a ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana sallah wannan lokacin ko kama hina ya kuma ka'imu zayyara wa hina a takwa shams ba zira wa hina ta tagayyafu lil gurub lokacin da rana take fullowa saboda tana fullowa akan kawani biyu na shedan da sanda rana take waduwa dan tana waduwa akan kawani biyu na shedan da sanda rana ta yi tsaka sannan ne ake rurawa da hasautar jahannam Allah ya kare mu da ita da waɗanda lokutan ba a yin sallar roƙon ruwa a daidai ga lokutan guda uku da aka lissafa. To wannan kenan. Wa ya jahalu wa ya jahalu hula liman mai ba da sallah da sallar roƙon ruwa yana bayyanawa ga raka'a ta farko lil fatiha da karanta suratul fatiha sannan ka sabbi rabbikal a'la amma laysa laziman ya zama sabbi ɗin za a karantawa amma in an karanta ta kuma ba laifi in an karanta ta yayi amma ba za a ce lalle lalle sai ita ba a karantawa ba saboda yawa yana rawa wani ma ba a tsallaki da ne ya taba ko amma dai akwai kasala da gazawa da gazawa ga limami ya ce bai iya karanta suratul a'la ko to Allah ya gyara mu ya gyara halayen mu ya ba mu iko mu karanta ne da a'la ta wannan kenan wa rak'atu taniya a raka'a ta biyu wa ar-raka'atu taniya a cikin raka'a ta biyu bil fatiha ya karanta suratul fatiha wal ghashiya da suratul ghashiya za ga murza kama wa abin nan sallar juma'a kamar sallar idi kamar sallar qurra da mai yawa ana karanta waɗanda surori amma laisa laziman ya zama su dole a karanta tun da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a inda muka ito ya karanta da almasi salata wanda ya salla mara kyawu ko annabi ya ce masa sanna qara ma ta yassara ma aka min alquran karanta abin da ya sauƙaƙa gare ka na alqurani fa thumma yahdubu al-khatib khutbatan nan bayan an kammala sallah ta roƙon ruwa mai khutba kamar limam kenan sai ya khutba a ba da bayan kammala sallah au ka kada safari kenan ko wasu na ganin gabarin sallah amma dai abinda ya tabbata wanda kuma istimali ya taya a kansa na ayatarwa shine bayan an yi sallah wa ba da ha'i? min al-khutba bayan liman ya kammala khutba yuqallibul musalluna su masu sallah suna juyarwa suna juyawa jami'an ga baki ɗayan su me suke juyawa ardiyatuhum ardiyatuhum suna juyar da mayatin su gaba ɗai su masallata lokacin da suka ga juyar da nashi su juyar da nasu ko rijalil aymani alal aysar ta hanyar sanya mayafi ɓangaren dama ya koma hagu wal aisar alal aiman bangaren hagu ya koma dama ma'ana Allah ya canza mana daga halin da muke cikin rashin ruwa zuwa ga samun ruwa wasu kwakwalin qibla za su fuskanci alƙibla su mutane wata ullaha azawajal za su roƙi Allah mabuwayi mai girma a rafi'ina aidiyahum suna masu ɗaga hannuwansu yana addu'a yana karanta nau'o'a na addu'a na roƙon ruwa kamar cewa Allahun maskina gaisan mugaisa muri'an hadakan mujallilan amran tabakan saha da'ima a gani ko annabi sallallahu alaihi wasallam akan karanta wannan Allahumma ya Allah askina Allah ka shayar da mu gaisan a ruwa waɗanda za su fito daga girgije san kuma waɗanda za su zama masu taimakawa muri'an waɗanda kuma ruwan za su zo wato da yawa gadaban kuma ruwan su zama yawaita mujallilan shi shi hadarin ya taso ko girgitan ya zama mai lullubewa mujallilan aman ya zama mai lullubewa gaba ɗai gabakan ya zama ruwan mai yawa sahahan mai zubowa da yawa da'iman koyaushe sanda aka wa ruwan sai ta tsawowa zai yawa Allah maskin algaifa Allah ka shayar da mu ruwa wala ta ji Allah min alqalidin Allah kada ka samu mu zama cikin masu yanke ƙaunar rama kamar wata da sallallahu alaihi wa sallama ya karanta a wata ruwaya Allahumma jannilna سهاقا كثيفا قصيفا طووقا دلوقا تمتر ناملا ورزازا إدقيقا سجلا يا ذا الجلال والإكرام أو رواية اللهم يا الله آه، جللنا سهاقا الله كلل بما تجريجي قصيفا جرجدا لن قولي قصيفا من إسكا من سني دلوقا من يوم زبار bawokan mai yawan walƙiya tamtar namino da za ka shayar da mu daga shi wannan girgijin ko hadarin ma a tamtar namino razazan da za ka shayar da mu a yayyayi kitan kwal kwal ko ya san irin ruwan nan ko Wadanda ƙara su guda in ya waɗo babba suna wadowa kwal kwal ko minti talatin an kai suka gaba su abin nan ko sajalan mai yawa ya zal jalali wal ikram ya ma'abuci girma da daraja ma'ana akwai dai ruwayoyi mabambanta wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta addu'o'i mabambanta eh suna da yawa tawbahun daga cikin fuskoki na ainihin roƙon an yi ruhul imama liman ya yi addu'a fi khutbatul jum'a a cikin kutubar Juma'a. ana nan ana sallar jum'a ba mahallin roƙon ruwa ake ba ko to amma sai liman ya yi roƙon ruwa musallun mabiya masallata su zanka cewa amin ala du'a'i inda mun kai to can bayanin kurakuran masallata dangane da abin da ya shafi ba, an ce in liman na addu'a ba a cewa amin ko to amma banda inda ya fara roƙon ruwa daya daya daga hannu ne yana cewa Allahumma jallilna sahaban kasiban qatiban da lukan." ko Allahun maskinar gaisa wani da halalar kai ma ce amin ga wannan lokacin. Eh an ba da dama don annabi ya yi yana addu'a su ma sahabbai suna cewa amin. Da wannan na biyu kenan an samu dalili an samu hujja akan limam mai ba da sallar juma'a yana iya yana kaka hudu ba ya roƙi Allah ruwa. Su kuma ya suna da damar cewa amin ko kuma ba su yi laifi ba. Jim, na uku kenan daga cikin huska wadda ta zo daga cikin huskokin sallar roƙon ko kuma shi roƙon ruwan kansa Ai ya a du'a'an mujarrada yi addu'a addu'a haka kawai ma'ana roƙon Allah a wa khalisan lillah ya zama yana mai tsarkake addu'a da yake yi saboda Allah azza wa jal mabuwayi mai girma fi ghairi yawmil jum'a ba ranar jum'a ba wa biduni salatin kuma ba tare da yin sallah ba bil masjid a cikin masallaci aw karijihi ko waje ne kamar shi mutum ya daga hannu ne ya roki Allah ya ba mu ruwa ya yi addu'a yana da dama kamar ɗaiɗaikunmu, amma ba taruwa ba, in taruwa ne sai na yin sallah. Ma'ana dai kofin da ke akwai na yadda za a iya roƙon ruwa din kenan. Mara sauran lokaci ko ya kammala. To masha Allah. Na? Mu ce ba? To. Ta kurakuran masallata ke da mun kawo bayanin ƙarshen kurakuran masallata gari da abin da ya sa ya shayi sallar roƙon ruwa, kuma mun ji irin sufofinta da nau'in wasu addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta to za mu je ga akhata'u kurakuran masallata fi salatil khusuf ga sallar shayewar wata mai yawa kila duk shekara ma ana samun irin wannan jarabawa ko wata shekara ana iya rasa wata shekara a samu yawa inda wata zai shaye ya dushe ma'ana ana cewa wata ba shi da lahiya su ko mutane na cewa rana suke bawa ki ko a taitan dori gobe ba shi komawa ana yawo ana kiɗi da gwangwaye ko ta tarko Salatin khusuf barin sallar a shayewar wata yana daga cikin kurakuran masallata wannan shine abu na farko kathirun minan nasi masu yawa daga cikin mutane la ya arifuna ba su sani ba an salatul kusufi shay'a ba san komai ba na sallar da ake yi don shahewar wata bal bari ma ga magana inna inna mai ya wadanda ke aiwatar da ita minhum daga cikinsu inna man ya wadanda waɗanda sun kasanta ita sallah in ya yawa minhum daga cikin su masallata to la yaqaluna wanda sun ka sani ba su kaga kuri kenan ko wanda jira muna samun annan nasa mutane ya aluna kaseeran min al akhata'i mutane na aikata kurakurai masu yawa walla bude da kuma nisanta inda hudusil khusufi lokacin da aka samu waruwar shayewar wata sai zama mutane sa ba su zuwa wurin sallar su ko waɗanda ba ba suna ga ƙoƙarin yi wa ya turku na masaha sai ga an samu irin wannan shayewar wata ko rashin lariyar wata sai su bar abin da ya inganta wasa bata ya tabbata ana daga annabi sallallahu alaihi wa sallam bana jidu muna samun ba da nasu sashen mutane ku inda khusufi ko inda wudu khusufi. lokacin da aka samu ruwan shayewar wata ya miluna kubula suna ɗauko gangunma gangunma kaga misira ta ko kenan halin mu ya yi iri guda can dori ana samun mutane na ɗauko gangunma wa da tasoshi irin waɗanda tasoshi da aka jera a cikin ɗaki yaran na yawo ana kiɗi wa babul awani almanziliya da fashin wasu kayan gida wa yadribuna alaiha sai mutane suna yawo ana kiɗa ganguma da sauran abubuwa wa mu yaktafuna suna kewayewa ya tafuna suna kewayewa ga abin da suke cewa ya banatil huri sayyibul kamara ya koyan matan wurin ilu ku saki wata kenan suna so a kan maigo mu kuma ka gani sai mu ce rana su ki bawan sai a ce rana su ki bawan ki can dole ko a gobe ba shi koma su ko ya matan hurul in kun saki wata Su da mai kenan ko to kaga wannan ya nuna kuskure ne wa hada min al bid'a wannan na daga cikin bid'o'i al mukhtaliqat wanda aka kirkira allati la dalila alaiha wadda babu dalili akan waɗanda abubuwa bi shari'a cikin shari'a wa yatrukuna salatal kusufi sai zama mutane suna barin sallah ta shayewar wata wa dhahabal ulama ila malamai sun tafi zuwa ga cewa anna salatal khusufi sallar shayewar wata sunnatun mu'akkada sunna ce mai karfi sai hakkin rijali wa nisa da hakkin maza da mata wa qala abu awana abu awana Allah ya mishi rahama yayi magana bi wujubiha cewa wajibi na ma a ita wa annal afdala kuma abin da yake an ta salla fi jama'a a yi sallata a cikin jam'i'in yana yawa wa in kanat al jama'a laysa shartan fiha ko da dai cewa sai an taru an sallace ta jami'i? ba sharadi ba ne, da ita salatul khusuf wa yunadi la ita ka hare mata kiran sallah amma ya bambanta da irin wanga da mun ka saba ma'ana Allahu akbar Allahu akbar bane ga kiran da aka yi mata na as-salatu jami'a za a kama wajen as-salatu jami'a sallah haɗaɗɗiya ma'ana mutane su yi to a yi sallah ila mana lokacin karanta kaifiyata Na. to kai uku Na. kaifiyatu salati a tuba yanda ake yin sallar ita wato shahiyar wata wal jumhuru yawa daga cikin malamai ala haraka a tare sun a akan cewa za a yi raka a biyu bi kulli raka'atin ba kowace raka'a ruku'a ne za a yi ruku'i biyu sabanin wanda mun kasaba da kauli Aisha don cewa mu uwar mu'minin ana anha Allah ya kara mata yadda sun kabbara sannan annabi ya kabbara faraka ya yi ruku'i ruku'an ɗawila ruku'i mai tsawo huwa adina min al-qira'ati ula wanda bai kai ga karatun da yayi na farko ba sun marafa ya koma ɗauka qur'asahu kai ne Ba qala sami Allahu liman hamida yace sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sun makama ba wurin sujada aka yi ba Yawa, sun makama ya koma miƙewa faƙatara a ƙira'atan ɗawila ya sake wani karatu mai tsawo iya adana minar kiratul hula wanda bai kai ga karatun warko da yayi ba sun kabbara ya sake kabbara faraka a yayi ruku'i ruku'an ruku'i huwa adana minar ruku'il awwal wanda bai kai ga ruku'i warko ba sun maƙala sami Allah liman hamida Sani ce sami Allah liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa rabbana ya mahalicin mu wani kamar godiya ta tabbatar maka masa jada sannan yayin jada amma su jada fara biyu ake yi rukuki kuma sau biyu sabanin wanda muka saba raka fa'alatar raka'atil okura mithla zalika kaga an yi ijazu qasrin sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi salama ga raka ta biyu yayi haka kamar wanda ya ga ko kenan ko qala ibn al-qayyim malam ibn al-qayyim yace as-sunnatu sahiha sariha abinda as-sunna ingantacca bayyananna al-muhkama kyautatatta fi salati fi kusuf da sallar sharewar wata takraru ruku koma ruku'i fi kulli raka'a kenan kowace raka'a a koma ruku'i su zama biyu da hadisi Aisha saboda hadisin uwar mu'minai wa ibn Abbasin da Abdullahi ibn Abbas wa Jabir da Jabir wa Ubay ibn Kab da Ubay dan Kab wa Abdullahi ibn Amr ibn al-As da Abdullahi ibn Amr ibn al-As wa Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhum Allah ya tada su gaba daya kullum kowanne daga cikin su rawa an nabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wa sallam tikrara ruku sake ruku'i fi raka'atil wahida a cikin raka guda bayan ya yi rukuni guda a koma wani su zama biyu wallazina arahu tikrarar ruku waɗanda suka gani daga cikin magabata cewa za a sake rukuni su zama biyu a tsara hadadan sun yi yawa wa ajallu kuma sun yi daraja wa kansu sun yi kebantuwa da rasulillah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min alladhina lam kururu daga waɗanda ba su ambaci ana yi ba don annabi haka yayi su ma sun bi wa da yayi kuma sun ce wa da yayi za a yi to eh, stop ko to inda ma kawo insha Allah muna kammala bayani ne dangane da maganar malam Ibn al-Qayyim Allah ya mishrama ya kawo bayani cewa sahabbai waɗanda suka zo da bayanin cewa za a sake ruku'i a cikin sallar shayewa wata a ruku'i a sau biyu su an mafi yawan adadi da mafi girma da kebantuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi da waɗanda ba su ambata ba wa mu masabu malikun kuma wannan ita ce masaba imam malik rahimahullah wa shafi'i wa ahmad duk sun ji akan haka za mu kammala da fa'ida sai mu nan ko fa'idatun malami ce wata fa'ida ma da haka ilayya abu hanifa abinda abu hanifa ya je a kansa ila na haraka ta nika salatul jama'a wasa cewa ita sallar da ta shayewar wata raka biyu ne shi a wurinsa ba maganar ruku'i guda biyu sai dai ruku'i guda kamar na sallar juma'a da sallar asuba wa tajja ya kawo dalili fi a cikin wannan min to wata kalma dai wanda ya san hadisi da an waje ta ya san hadisin bai tabbata ba don da, ma ruwaya tana zuwa da siga ta rauni na rashin inganci hadisi bai ma ruwaya da abin da aka rawaito an ga annabi sallallahu alaihi wasallam min hadisin Nu'man min Bashir hadisin Nu'man dan Bashir wa ibn Umar wa Samara wa Qabisa radiyallahu anhum annahu haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam sallara rak'ataini kullu rak'a Ko wace raka'a bi ruku'in da ruku'i guda qala al-albani wanda Allah ya mafaiwa da ilimi na sanin hadisi albani kenan yace da'ifun wannan hadisi hadisi ne da'ifi la yasihu min ashaj ko min hadisin da bai tabbata ba in ma li'illatin ko don dai illa hadisin ga aw shuzuzun ko zama ne shazi ya ratsi ma hanya to insha Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamata karatun mu na yau dakata muna roƙon ubangiji ta Allah ya muna muwafaka Allah ya muna dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dambe ɗaya da shi kenan Allah ya kaddara darasin mu na gaba za mu tashi bayanin kurakuran masallata na biyu dangane da abin da ya shayi bayyanarwa a yi magana bayyane a can wurin harkar abin nan khusuf mutum ya zo ya yi magana duk dai za mu je insha Allah Allah ya tabbatar mana